dangane da wanda yake matse bawali akwai hadith da ke nuna cewa bai da sallah da wanda aka gabatar da abinci ya bar shi ya je wa sallah sun ya tawilin hadithin yake kwarai akwai wannan hadith din amma saboda malamai sun yi saɓani wajen wannan malaman zahiriya sun tafi akan zahirinsa cewa mutum ba shi da sallah hakikatan sauran jumhurin malamai sun ce a'a ba shi da cikakken sallah za a rage masa lada to waɗansu malamai sun yi tafsi wanda ke kuma shine mafi adalci idan ya zamanto cewar matse bawalin ko kuma yunwar da hango abincin da kwaɗayin cin abincin ya hana shi ya cika rukunan sallah ya cika rukuni daga cikin rukunan sallah to wannan sallarsa sa ta ɓaci a nan kamar alal misali ya fara ya dago maimakon ya karanta fatiha ga baki ɗaya da ya karanta raka'a da ya karanta aya uku kawai sai ya ruku ko kuma da ya dago daga ruku maimakon ya tsaya kyam sai ya sai ya haɗi tare da sujada in ya bar rukuni guda ɗaya to ba shi da sallah ba zancen kan cewa ya gyara da ya sujada a nan wajen kawai sallar ta ta ɓaci sai je ya sake yin wata amma in ya zamanto ba zai bar rukuni ba to wannan sallar ta ta zamanto mai tawaya ce a cikin ladar surar da na kawo ba yana nufin kan cewar na halatta wannan bane amma dan ma a san ma'anar khuruj din fitar bawali din da mutum zai kasance a cikin wannan hali alal misali a lokacin ne matsuwar fitsarin ta zo masa mai tsanani akwai wanda matsuwar fitsari take zuwa masa baktatan lokaci ɗaya to idan irin wannan ta zo ma mutum yana cikin sallah ya zamanto a cikin zaman ƙarshe din yana rike da fitsarin yadda yake bai fita ba to ba za a ce wannan alwalarsa ta kare ba saboda ba a riga an samu alkhuruj ba sannan wannan ya ce idan mutum ya tsorata da wani abu ko kuma hatsari ya same shi ko a mota ko a babur har mani ya fita shi zai yi wanka ne ko kuwa eh, abin nan a fitar mani sai in ya zama tukan cewa da al'ada wato bisa bisa sha'awa amma fita wajen yake ba bisa sha'awa ba wannan ba zai yi ba kawai zai sake alwala ne Allah ta'ala a'lam wannan yake shi ya halatta idan mutum zai yi tasbihi bayan sallar farilla yace ya hada subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya faɗi sau 33 ko sau 10 ko sau 10 ko sau 25 kamar yadda ya zo a sunna babu laifi hakan ko kuma lallai sai ya yi subhanallah 33 sannan walhamdulillah 33 sannan walhamdulillah 33 ko 25 ko goma ya halatta kai kowanne ya halatta ka hada ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar tunda ma a hadisi ya zo tusabbihuna Allah wa tukabbirunahu wa tahmidunahu 33 ya zo da wannan riwayar ku gode ma ku yi tasbihi ku yi tahmidi ku yi takbir 33 saura ka ga yana nufin cewa kenan ka haɗa su 33 din a wata riwayar kuma ya ce ku ce subhanallah 33 walhamdulillah 33 walhamdulillah 33 duk riwaya biyu ta zo ta wannan saboda haka malamai suka ce kowanne mutum ya yi duk ɗaya ne babu bambanci a cikinsu a wajen lada insha Allah wannan ya ce addu'ar zunnun za a za a iya yin ta ne a akan kowane irin bukata ne ko kuma sai dai kawai a kan tsanani a kowace irin bukata addu'ar zunun wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani mutum bai taba roƙon Allah akan wani abu ba akan wani tsanani face Allah ya yaye masa to ba sai a tsanani ba kawai tunda addu'a ce wadda yake Allah yana santa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wato akwai girmama Allah madaukakin sarki da kuma yabo a gare shi sannan kuma da kuma nuna ajizanci da rauni da zalunci komawa zuwa ga Allah to don haka wannan abu ne wanda ya dace mutum ya tawassuli da shi tunda ya haɗa yabo ga Allah da tsarkake shi da kuma kaskantar da kai gare shi da haka akan kowace bukata mutum ya yi ta bal har na taɓa jin wani daga cikin malamai ma yana cewa yayin ma da mutum yake addu'a kowace kowanne zai ya ce Allah ina roƙonka abu kaza sannan ya ce la ilaha illa anta subhanaka ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ina roƙonka kaza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ina roƙonka kaza to ko ya mutum ba wai sai kawai a cikin yaya sanin ba wani yana cewa menene hukuncin da za ka ga mutane suna zuwa suna samu code code number da za su sa a satellite dish da za su buɗe wasu tasoshi da suke na siyarwa ne amma mutane sai su ibiya <clears throat> su je su samu wannan lamba su yi amfani da ita ne yin haka a shari'a wannan yana daga cikin gish man gasha fa laysa tunda ka yadda akan wannan sharaɗin nasu ka je ka sai satellite din ka je ka sai satellite din ka yadda dukkan musibar da ke ciki to don haka duk da a sharaɗin su tunda a sharaɗin dole ka cika sharaɗin su sun ce maka wannan sai ka biya za ka gani ka biya saboda kada ka in ka je kacce za a karɓa ta wani waje ko za ka yi sata ko makamancin wannan ka yi gash ko man gasha fa laysa minna eh, wanda ya gash baya daga cikinmu gash ɗin nan kuma gish ɗin nan wannan ha'incin da kai ko kafiri kai ma tunda kai da kai mu'amala da shi in za ka yi mu'amala da kafiri shi ma za ka yi masa gaskiya kamar yadda za ka yi mu'amala da mumi shi yasa ne ma malamai ba su yadda da maganar imam abu hanifa ba da ya ce za ka iya cin riba daga kafiri a gidan in kafirin abokin faɗa ne harbi ba kafirin amana ba ya ce za ka iya cin riba daga wajensa suka ce sam riba riba ce ko daga musulmi ko daga kafiri ka ce haka zalika gish cuta ha'inci ha'inci ne ko daga musulmi ne ko ba daga musulmi na al eh algishu fil hamr ko fil haram a cikin giya ya gishu yake a cikin giya eh sai zama to laifi biyu ba ga shan giya din kuma ga kuma yin gishu cinikin giya ga kuma gishu na ya ce menene hukuncin kunar bakin wake wato mutum ya je ya kashe kansa ya kashe waɗansu ko shi ne ake nufi al'asul mutum ba zai kashe kansa ba allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kai kanku ya zuwa ga ga halaka kuma ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukanku inna allaha kana bikum rahima allah mai jin kai ne a gare ku amma an halatta yin wannan a cikin hali mu'ayyan mustafna da aka togace shi shine inda ya zama tokan cewar za a karya lagon abokan gaba ko ba zai yi a karya lagon tasu ba sai an yi haka za a karya lagon abokan gaba ba zai yi a yi musu haka ba a karya lagon nasu ba sai an yi haka wanda wani yana buƙatar a hukunci na shugaba na musulmi masanin shari'a ko masanin dabarun yaƙi sai idan ya tabbatar da kan cewa eh wannan abin hakikatar taimako ne zai kawo ga addini da kuma karya na kafirai to a cikin irin wannan hali an halatta kamar da ya faru da waɗansu daga gaban da ya faru a zamanin waɗansu yaƙoƙi da sahabbai waɗanda waɗansu suka je suka yi irin wannan ɗaukan lokaci guda ɗaya domin su buɗe hisin ɗin ƙustantiniya domin a buɗe ƙofar wannan garin don a ci shi da yaƙi waɗansu suka yi ƙunar baƙin wake su je su yi wannan to wannan da sharaɗin da izinin kwamandan musulmi idan suka yi wannan wannan ya zamanto kan cewar wannan sai ya zamanto shahada ne amma in ba haka ba al'asul bai halatta mutum ya kashe kansa ba ko da a cikin yaƙi ne mutum bai halatta ya ɗauki kansa ya je ya kashe kansa ba idan mutum ya kashe kansa a cikin yaƙi idan mutum ya kashe kansa a cikin yaƙi wannan idan ba ta hanyar da shari'a ta yadda da shi ba wannan zai tabbata cikin azabar Allah to wannan yace wa in halasta wanda ya dasa nakiya a masallaci shi ma za a bi shi da irin abin da yayi a wajen a wajen ibadarsa me yake nufi za a bi shi da irin abin da yayi wanda ya dasa nakiya a masallaci wannan ai mabarnaci ne wani daga cikin fasad fil irin waɗannan aka kama su su ne Allah ta'ala ke cewa inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum aw yunfaw min al ard hukuncin su kenan wannan yace ne matsayin shari'a akan maganar da ake cewa duk auren da aka samu rikici a cikinsa kafin a yi shi wai ya fi albarka a shari'a aka faɗa ka kuma ijma'in malamai ko kiyasin su ni kuma wannan dai gaskiya ban sani ba to in kuma in ka san nassin sai ka kawo mana mu gani yace a shari'ance shi yaro ne ya kamata ya bibi manya domin samun tarbiyya ko ko su manya ne za su dinga bibiyar yaro domin cusa masa tarbiya kuma idan yaron ya kasance mai taurin kai a kyale shi za a yi ko kuwa ci gaba za a yi da bibiyarsa har sai allah ya sa an dace a an dubi ne wato shi yaro wajibi ne ya bibiyi na gaba da shi ya girmama su ya ba su ittiram sannan na gaba kuma wajibi ne ya ji kan yaro yana daga cikin jin kan yaro da na gaba zai yi kullum ya rika kula da tarbiyyarsa, yi kaza karfe kaza yi kaza karfe kaza ka yi sallah ka je kaza ka yi kaza ka je ka ga da ka je ka ga da wani ka je makaranta ka yi kaza yana daga cikin rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo mana wannan ka'ida laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wanda ya girmama babba daga cikin mu ba kuma ya jin kan yaro daga cikin mu baya cikin baya tare da mu saboda haka yaron da ba ya girmama na gaba to baya cikin musulmi na kirki kan da baya jin tausayin yaro shi ba baya cikin musulmi na kirki saboda haka abin dubi ne ta kowace fuska two way traffic ne eh, abin da ake cewa shine yanzu ku wata watakila abin nan su yara samari sun fi fahimtar wannan interactive ko haka ake cewa masu zuwa masu zuwa su yi abubuwan kwamfuta ba kamar talabijin ba da za ka zauna sai dai a ta baka amma kamar kwamfuta a baka kai za ka bayar to haka alaƙar take tsakanin babba da yaro bayar da nasa wannan shi zai tabbatar da tarbiyya kuma yaro kowa ya zama tukan cewa kan gararre ne ba a yanke kauna daga gare shi haka za a ci gaba da addu'a da kuma yi nusantar da shi har a la'alla wannan kangarewar tasa ta zamanto jarabawa ce ga shi mai masa tarbiyyar jarabawa ce da samun a aljannarsa kamar yadda ya faru da wani malamin malamin mu ne yake ba mu labari allah ya jarabe shi da wani ɗa hatsabibi kullum a cikin tashin hankali yake da shi kullum a cikin tashin hankali yake da shi wata ran bayan ya yi ta da sai ubin ya ce wai baba ba kai ne kake cewa ba a ina ji kuna faɗa a wajen karatu innaka la tahdi a ahbabta kai ba ka shirya da wanda ka ce wallahi faɗa na haka ne ka hutar da ni amma duk da haka yana cikin bakin cikin abin da yake yana mutuwa sai yaron ya shirye istiqama ya miƙe kamar ba shi ba shine shi malamin mu da yake bamu wannan labarin kita dama Allah madaukakin sarki ya sanya yaron ne ya zama zamanto jarabawa ga uban domin ya samu ƙarin daraja a wajen Allah da ibtila'i da ya masa amma bai yi niyyar kan cewa ɗan dama taɓaɓɓe ne halakakke ba Allah bai riƙa ya kaddara cewa halakakke ne ba kawai dai uban bai ji daɗin ganin shiryarsa ba a rayuwarsa ya mutu da bakin cikin cewa bai shirya ba amma da ya sallama ma Allah ya yarda cewa haka Allah ya yi ya kuma ci gaba da bakin kokarinsa yana mutuwa sai dan ya to mustaqimi saboda haka ba a ban ba a gajiyawa ga ganin saboda wannan lokaci za mu tsaya a nan sai sauran tambayoyin Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu amsa sai dai kai hakuri saboda wannan lokaci maganar da to to Allah ba shi akwai dan uwa kawunsa yana asibiti yanzu yana cikin larura muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya yi masa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad